واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله. جاء الى ما من تابع من بعد Thank you. suka sallah sallar su ta yi ko ba ta yi ba amsa sallar su ta yi sannan tambayar ta biyu yana tambaya dangane da zagaye alkur'ani kamar a ce an yi sata ko an yi wani abu na rashin gaskiya a zuwa ce a zagaye alkur'ani wannan sunku ne bai halatta ba mai tambaya ta uku yana tambaya ne dangane da halaccin ta ta tafi makaranta daga nan Najeriya zuwa wata kasa ta waje ya mace ba da yar shekara sha shida ta zai ta zauna har sai ta kammala karatu ta dawo ta tafi Amerika ko ta tafi Ingila ko ta tafi wata ƙasa daga cikin ƙasashen Turai ya halatta ko bai halatta ba mai tambayar ya ce ya yi wannan tambayar ne saboda shi da wata ƙasa daga cikin ƙasashen waje take bayarwa ta hanyar 'yan basu ɗinta ga 'yan mata waɗanda kuma ana bayarwa ga galibi yara ƙanana yan makarantun sakandare har ma anan da abban an bayar menene halatta a lokacin halarci misalin da musulunci bai halatta ba domin tafiyar mace ba wai daga nan Najeriya ba wai daga Borno zuwa Amerika ko Ingila ba daga Borno ya mace ta tashi daga garin Maiduguri ta tafi da mataro haramun ne dole sai da muharrabi. Wannan tsarin na mutum da Ingila. daga nan da tafi Kano daga Kano ce za ta je Abuja daga Abuja ce za ta je Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano dukkan waɗannan ya saba addinin musulunci domin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tasafiru ba'dun illa wa ma'aha du mahram kada mace ta ce za ta yi tafiya dole sai tare da ita a kan muharrami matukar mace ta yi tafiya ba tare da harbi ko bai halatta da haka sai a shawarci su waɗannan ƙasashe idan za su bayar da scholarship da ɗaya mace to su bayar tare da wanda ko kaninta su tafi tare ko kuma idan mai aure ce su ba ta da mijinta su tafi tare don wannan da ta suke so su mana kenan to ya kamata su kawo mana tsarin da bai cikaro da addinin ba bai cikaro da al'adun ba amma ni na tabbatar babu wata ƙasa daga cikin kasashen turai da za ta kawo mana wani tsari ta tallafin ilimi har kawai ba suna jin tausayin mu galibi suka yi ne domin su rusa tarbiyyar mu sukan so su ɗauki waɗannan yara masu ƙananan shekaru wanda kwakwalwarsu take ɗanci babu komai a ciki galibi da su sun samu koyarwar addini ba sai a je a wanke kwakwalansu ba wata ta ce ilimi na zamani din maza a basu ba a'a kokarin rusa tarbiyyar ya ta addini da shi cusa musu cewa wato ainihin ci gaban dan adam ya tattara ne da yadda ya fi salon rayuwa irin na turai ko na amurka to yadda mutum zai fito na da addini musamman addinin Allah addinin musulunci har sai mutum ya yi wa musulunci waye sannan ya zama wayayye ya zama dan birni ya zama ya san ya kamata galibin abin da suke koya wa mutum kenan sai su dawo da shi gida ya zanto bayan ya watsa ya lalace ya zanto ba zai amfani mutane ba to dan saboda haka ya kamata mu nasara galibi irin waɗanda ake ɗauka ko da na dama waɗanda ake ganin sun girma waɗanda suke zuwa waje sai su karatu don ya mutum ya dawo lafiya dan ya da dan mutum ya je ya zauna musamman a kasashen da suka fito arewa wai ce kammala karatu da dawo gida lami lafiya a cikin goma da ya ka samu guda biyu waɗanda suka tsira Allah ya kare saboda haka wannan ya kamata mu yafi kuma yanzu kudin da Najeriya ta ke da shi a halin yanzu wallahi ya fi matsayi idan za a kasa kuɗi ta hanyar ilimi ba mu buƙatar mu zuwa ilimi daga Amerika ko da ko ta kwanciyar, ko ta ƙasashen waje amma saboda mulki na zalunci mulki na danniya mulki na murtiya sun sa da ɗaya harkar ilimin mu ta lalace tun daga mataki na firamare har zuwa mataki na university ko mai lalace dan talaka yau yana ji yana gani ga university a garin su ta kansa ga shi yana da contribution mai kyau da secondary din da ya kammala amma university ta fi karfin shi saboda an riga an auwa kudi na situation da ɗalibin da yake so su ga university sai ka samu adadin din ba sai ka samu ba sai kin kama ba sai ka ga wani sai kin ga wani wannan shi ne su ba da ta na Najeriya babu yanzu za a fito da cikin wannan fadila sai ranar da ubangiji ta Allah ya halitta mana shugabanni na gari masu kishin kansu masu kishin al'umma su masu kishin kasar su amma in ba haka ba to su gona ba ta kare ba ko an sai ta koya an sai gudu in sai ake a huta ta kuma bare samu kenan wannan mai tambayar yana tambaya da dangane da al-istimna al-istimna mutum ya rinka wasa da gaban sa ya fitar da mani ya yi tambayar ne cewa gauran ke damun su su kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina to hakan da yake yana da laifi ko ba da laifi na sha amsa wannan tambaya na sha amsa wannan tambaya a lokuta daban-daban akwai malaman da suke fada uzurin cewa idan mutum ya yi ne don saboda gauranci na damun shi sannan kuma yana jin tsoron ya fada cikin zina ba wata kafa da zai iya magance hakan sai dai ya istimali ya yi wasa da gaban sarmani ya fita ya dan samu sauki yin wannan sau daya a shekara ko sau ɗaya cikin wata uku suka ce babu laifi akwai kuma hawan suka bada haka mu kuta ya kawo cikin tafsirin kutubi cikin tafsirin sosai da idan mutum ya akwai malamai da suka fi kan wannan matafiya amma galibin malamai suka ce a duk mutumin da haka ya kai tsaye daga ubangiji domin ya shiga fadin ma'anar wa man yabtaqa wara zalika fa ulaika hum al-adun domin a zalika ya zanto abin da ya biyo bayan abin da ba matar aure ba ba ko mace ku yanga wadda take halartacciya a musulunci ba duk mutumin da ya nemi ya biya bukatarsa ya dauke wa kansa cewa da sha'awar ya mace ba ta hanyar matar aure ba ba ta hanyar koyan ga baiwa shar'antacciya a sarki ba ko ya zama kaulai ko mun hado ne ya zama cikin wanda suke tare da yakar ubangiji za ka san mutum ya yi mutum kokarin sa ya cewa bai fada cikin hakan ba idan mutum ya fada cikin hakan ba ka cewa dai ne yi da yake da zina sai an yi masa haddi ko ka kawo haddi sai irin wannan da ake kawo ba cewa dukkan mutumin da yake istimnali zai tashi hannunsa da ciki da ranar tashin kiyama wannan da san ƙarya ne ba su da asali ba su da asali da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai al ba mafi kyau shi ne mutum ya ce shi idan mutum ya fada cikin ne Allah ya tsare da shi daga ciki kuma shi wanda ba fama da gauranci mana fata ubangiji ya bashi dama ya yi wani ya da wannan madadin wannan na tambaya dangane da auren yarinya wanda ba shi da madadin abin nufi ya ce ba ta da ruwa ya halatta mutum ya aure ta ga shi ta girma ta zama da ruwa amma ba ta da ruwa an same su ba su da dole ba ya halatta aure ta zai dinga ce ya halatta aure ta sai to yaya sai ta zauna aure sai ta fito ne na ya halatta aure ta ya halatta aure ta Gobe dan ba aure ta bai ta mutu ya yi abinda malamai suke cewa shi ne lokacin da ka tashi ta, to ya kamata ko wani za ta aure ta ya kasance cewa ta ne ta daga inda aka san tarihin ta ita ma kanta ya kamata a dai san ta da daga inda tarihin ta yake domin idan a nan garin aka san ta a unguwa za. sai ta tashi daga nan garin ta koma wani garin inda ba san ta ba kenan sai wani aure da bai san kowa ta ce da su tarihin kaza kaza na masa kuma wannan bayanin ya ko ya mutu ba zan fahimta ba na dai a dai wata dabara da za a koyi ko ba haka ba ko kuma shi ne auren abu da masa wannan baiwar Allah a zuwa Allah kaza kaza nan ba dai kuke da shi ya halitta mutum ya aure ta wannan matsayin kuma irin wannan wanda zai aure shi ne mutumin da yake da kishin addini ya san tsirin hakan a musulunci domin idan wanda ba da kishin addini ko bai san addini ya aure ta to ta yi masa laifi sai ya zage ta da wannan abin da ya sani na tarihi da wannan sai kare masa zuciya kila wannan na iya faruwa zuwa ga wasu kuma ka koma don su shiga hanya ta kasance wanda kuma wannan kada ka taimaka wajen kuma ta koma cikin aure wanda kuma yi ka kare mata duk da cikin kasin sai ta musamman ita zama ko da rike musamman ita zama ko ta gari musamman ita zama ko mai ilimi mai tsoron Allah mai takawa shi kenan wannan abin da iyayen su ke wannan bai sake ta wala tajiru wa da tujura ukhra wata ne ba ta da kuma da mutum wannan kuma yace idan mutum yace zai aure mace kirista kowa ya zai zama aure ta a ah, babun ta mana abin ta da aure kirista da ko da yahudiya shi kenan babun ta ne zai zama aure ta ana magana akan alwali musulmi idan ana magana akan matar da za a aure ba shi, ba shi yawa kuwa ta alwali ne har da shi san musulmi ko da yake wani aure da suka gana cewa an zai cewa har ne wani ta yi kaushi da yawa kun ji ce wani shi ne kun ga da san shi ha wani shi ne kun gina sa to wani da kai wannan kuske wani wani da ne gina sa ma'ana idan mutum shi ke nan dai a take shi dai a take shi da abin da nake so ya ce a nan kuma shi ne mahaifinta shi ne zai zama alwalinta domin ita kirista ce ya halatta musulmi ya auri kirista ko bayan biyar tana cikin ahalin kitab an gane ku. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتكم اجورهن محسنين غير مصادقين ولا تتخذوا اخذا ومن يكفر بالكتاب فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين da من الايه التي تكون سوره cikin suratul المدنيه ko sura ce madaniya cin yanka wani an da shi ko kirista ko ko da yin yanka dabba daga da za a can halarci a wurin mu ko ya halarci na ce in ne yanka dabba dabba da dama can bai ke ce halarci a wurin mu domin in ne yanka alari alari da ma in ne yanka ya gunki abin da yanka gunki da ba san halarci yanzu dole ne mutum a yanka da gunki ya halarci da shi ashe da ma sai in da ma can dabbar halarci a wurin mu yawwa saboda haka mahaifinta zai zo su iya alwalinta wannan babu laifi a kai mai tambaya ta karshe yana cewa dangane da abin da ya shi wata ce mijinta ya shige ta suke da ko kuma sai ta zo ta zauna a gidan mai za ta yi gida ta ga da ka'ida kan mutum ya suke mace shi da a lokuta daban-daban mabambanta juna ba da na kuma na gidan sun yi ta da na gidan sun yi ta ce to sai ta zauna gidan za ta yi ta to bayan kuma ta kammala ita kuma shi ke kenan sai a ga sun cigaba da zama kuma sun ba a rabon kwana da ita sai da ana rabon kwana da ita a ga ana rabon kirki da ita idan mijin ya yi tafiyarsa wani gari don waɗansu harkokinsa ita ma sai ta tafiya in ya dawo ita ma kuma sai ta dawo in ya rufe baya nan wani lokaci sai waɗansu mazaje su da zuwa ɗakin ka kuma idan ɗaya kishiyar ta ce kishiyar ta ce wannan ba suwa sai ta ce ya mutu wancan to wannan ya halatta ci gaba da zama da su a haka hakikan gaskiya wannan wasa kenan da addini don duk mutumin da ya kuka ci sake to ba shi da ya sake zama da ita hatta in ta ga zanzura har sai ta aure wani namijin daban kafin ta dawo gidan wannan na farko kuma ya ce, turo zauna a gidansa yanzu suna da ya san ba aure su da ita ta san ba aure su da shi ya san haka wannan zaman da suke zama da na haramci wannan matarsa da suke tare ya kamata ta tursasa shi ya kori wannan ko kuma ita ta dubi sarki dan ya zama zama na sarki kenan yanzu ne ne ne kima da wacce har a kwana da shi har a rubuta shi da shi in ya zama wasa da addini wasa da addini ko da gaske ta kai shi kara kotun addinin musulunci kaga wannan shine amfanin in ana aiki da addinin musulunci idan a kai kara kotun addinin musulunci sai a kira wasu a hore shi a yi musu hukuncin da ya dace da su amma ne ya zama wasa da addinin musulunci Allah tsare mu haka tsare mana addinin mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da shida ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين za mu tashi kan aya ta hamsin da uku kamar yadda na faɗa in kullum da ganin gefen damu kungiyar agaji ce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 حتى إذا أقلنا سحابا فقال سقناه لبلد ملك فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نبعته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نسويكم آيات لقوم يشكرون Ubangiji ce wa huwa alladhi yursilu riyaha busran bayna yaday rahmatih Allah shine wanda yake aiko da iska busran dai iskan nan ta zanto mai yin bishara bayna yaday rahmatih kafin zuwan rahmatsa abinda ake nufi da rahama anan ruwan sama domin ruwan sama rahama ne da haka Allah ce wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmata wa huwa al al hamid ubangiji ta'ala ne ke saukar da ruwan sama bayan mutane sun tsaye tsammani daga ruwan sama wa yansuru ko sai ya yada rahmata ya daidaita ta jama'a su ji daɗi bayan ƙasa ta jika dukkan halittu su sun more ruwan sama wa huwa alladhi yursilu al-riyah shi ke aiko da iska bai ya yaday rahmati dan bishara kafin ruwan sama ya sauka hatta idza aqallat sahaba har ya zuwa lokacin da iskar nan za ta tsuko giragizai na ruwan sama suko na sai mu shaya wanda yake matacce ke kasashe wanda ya bushe sakamakon yanke ruwan sama fa zalla ma sai saukar da ruwa a wannan gari fa akhrajna bi min lil thamarat sai mu fitar da dukkan dangin ɗan tsoro ko kayan marmari ko kayan amfanin gona a sanadiyar wannan ruwa. Allah ce kazalika nusurijul mauta kamar haka ne wato muke fito da matattu daga cikin kabarbaran su a ranar tashin kiyama da Allah ta ruwan don ka zanto masu ɗaukan wa'azi masu ɗaukan jizna. Ruwan sama ke baiwa daga cikin baiwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aya daga cikin ayoyinsa ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته yana da cikin ƙayoyin ka ya aiko da iska don ta muku bishara don ya ɗanɗana muku wani ɓangare da ta gare ruwan sama din shi ne rahama wato a cikin ruwan sama akwai ababai kamar haka abu na farko shi ruwa abu na biyu girgije wanda girgije shi mazubi ne da ruwa ya a ne kwantena ne kawai ɗauke shi da ruwa sannan abu na uku iska wanda ita iska ita take tura wannan girgizar ya tafi zuwa ga inda Allah madaukakin sarki ya so ya tafi alam tara anna Allah yusji sahaban ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودك يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا فرقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يسجي هذا الإسجاء من الصوت كورو girgije din a sa iska ta turo su ta tunkuɗo su bayan ya ya ruwan sama ko daga ina ina kwantenar dai yanci ce ba gwamnati daga ina ruwan yake waɗansu malamai na da suka ce ruwan daga wannan teku yake da ke karkashin al'arshi wanda muka faɗa jiya wa kana arshuhu alal ma'i daga can ne ruwan ake umarta ga mala'iku su ɗauko su zuba su cika wannan kwantena wanda su ne girgije sannan a ce iska kaɗa shi ya tafi zuwa ga inda Allah ya haka wurin su malamai suka ce amma babu na cikin rana daga Allah ko manzansa wanda ya nuna asalin ruwan sama daga wancan teku yake da karkashin al'arsu wurin su malamai suka ce a asalin ruwan sama daga ruwan teku ne idan rana ko zafin rana ya tafi teku sai turfi ya tashi idan wannan turfin ya tashi فتحلل بالسماء تحلل تلقائيا بإرادة سبحانه وتعالى وجزاه تحلل معنا سي تنجا كما domin ruwan teku yana da ɗanɗano na gishiri lokacin da ya tashi kuma sai ya koma ruwan daji bayan ya koma ruwan daji a sama sai a zuba shi cikin wannan kwantena cikin wannan mazubi na girgije sannan sai ya tafi su. ina ba da to wannan ko da malamai ma na ilimin zamani abin da tabbatar kenan su mutanafi a da ya faɗa haka zalika kuma ya wasa bin nasi yace kal badri min haythu tafattar aytahu yuhdi ila aynayka nuran taqiba kal bahri yulqi bil qaribi jawahiran tudan wa yab'athu bil ba'id sahaiba yana tuga kai da dauma yace kal badri kamar wata ne daren sha min haythu tafattara aytahu ta duk inda ka kullo ta kudu ta arewa ta gabas ta yamma ta ciki ta waje za ku yi ido biyu da shi yuhdi ila aynayka nuran aqiba yana baiwa idanunka kyautar wani haske mai walƙiya mai bankai kal bahari kai ka ce shi teku ne wanda yake da yawan kyauta yuqilil karibi baha jawahiran tudan idan kana kusa sai ya maka aman dinari da gwalagwalai wa yab'athu lil ba'id ba idan kai nesa ci sai ya aika maka da girgize ya baka ruwan sama a ce malamai ma na musulunci sun yi da wannan nazariya din sun yi da turi din cewa ruwan sama a tsarin sarki to a ce kenan ga ruwa bayan ga ruwa sai ga girgize bayan ga girgize sai ga iska wato ke dauke da shi dukkan waɗannan suna gudana ne ba da hukunci na nature ba ɗabi'a bi iradatin da kudurci da kudura da ubangiji dan ya ce sukku na hu bi qalbin mayyit sai mu shayar da ruwan ashe ruwan ba shi da kanta ba ce tafiya da kadawar mai kadawa da gudanarwa mai gudanarwa shine Allah subhanahu wa ta'ala وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم باب ونأب فاشي تسكش أولم ba ma وما da shi illa إلا بقدر معلوم sai da wani kwantiti sananne adadi sananne ruwan saman da zai sauka a kowane gari a kowace shekara a kowace ƙasa Allah ya san ganga nawa mita nawa idan ya sauka halittu nawa za su ci ka cikin ruwan sama wa ma mun nazilu inna bi qadri ma'lum wa arsalna riyaha nawaqiha wa anzalna min as-sama'i ma'an wa asqaynahum وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نهي ونميت ونحن الوارثون قرآن ubangiji da ala ya ce sukuna ku bi badadin mayyitin wa anzalna fil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu shayar da wannan ruwa ne baladin mayyit ga wuri wanda yake matacce idan an ce balad da ake nufi da balad kila ka ce gari abin da ake nufi da balad wuri sau akwai mazauna ba mazauna gari ne daji ne birni ne dai idan ka ce balad sai zanto ba inda ruwan su ne su sai gari Allah kuma ya ce sun kula da kalalin muna shayar da ruwan sama game balance idan ka ce gari ba na ruwan sama ya sauka a daji yana sauka a daji wanda ke sauka a daji ma wanda ke sauka a gari yawa balance mayyit wuri busasshe ke kasashe wanda ba ruwa fa anzalna bihi ba sai mu saukar da ruwan a cikin sa fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da dangin kayan abinci dangin tsirrai daban-daban Allah ce da nusallu wa Allah alaihi wa sallam Wani baladu tsayin wuri wanda yake mai kyau ya sauka da bazu da kisan rabbi tsaransa na fitowa kyakkyawa mai albarka da yasu ubangiji wanda zai sabuka wuri da ya lalace saboda wurin kasar wajen fata da kima fata da tsada ko kuma kasar wajen an wani mutane sun ya lalata ko an sa da sun lalata ta daga sabuka kenan ya yasbu illa da gida وعن الله إسلام وزيد الحور إلا نجدا عثمان إلا أمولا النجد الخبيث هو ان النجد عجيب النبي مرعى علي قول الخبيث هو عجيب النبي ومرعى علي كذلك نصدق الآيات كما ذكر النبي صلى الله عليه يسكرون كما كان الناس يوم يقول يا الله سبحانه وتعالى وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أضاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين إذا كنت لقد أرسلنا لا أن المرأة لقصد كده sannan da kuma arsalna wanda fi ne maziri daga wannan la'in ana kaddara rantsuwa kafin ta wallahi laqad arsalna daga yadda mun sai yake nan dan la'in nan tana nuna lalle akwai rantsuwa soyayya za a da to a nan gurin idan aka samu fi'ili ma sai aka samu namul kasancewa ga fi'ili ma to abin da ya fi yawan faruwa a cikin larabci shi ne a samu kan a tahqiqiyya wato kan allati ta ala tahqiq an ne ku shi ne da kada arsalna a madadin a ce la arsalna nuhan a'a da kada arsalna nuhan hakika mun aiko da annabi nuhu ila qaumi zuwa mutanen فقال يتي يا قوم يا قوم تانينا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وبوتا ما ubangiji ba ku dona abin bauta bisa ga cancanta sai shi inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ni ina ji muku tsoron azabar gini wanda yake mai girma shine yinin ranar tashin kiyama yini ne mai an kawo annabi Nuhu alaihi salam a farko dan za a shiga jerin annabawa dan shine farko a cikin manzanni duk wani zance da ke nuna cewa akwai wani manzo kafin annabi Nuhu ko annabi Idris ko wani annabi daban kafin annabi Nuhu wannan zance ne mai rauni zance mafi inganci shine annabi Nuhu shine farkon manzo da aka turo a banka an gane ku mun ga wannan a farko farkon tafsirin bara idan ku manta a cikin tafsiri na suratul nisa inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فلن الله إنا أوحينا إليك للي من وحي زوى بريكا magana ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama awhayna ila nuh irin yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuh alaihi salam wan nabiyina min ba'di da annabawan da suke zo bayan da annabawa waɗanda suka zo bayan wannan sai ne dukkan annabawa sun zo ne bayan annabi nuh alaihi salam an bayyana ko nasi ne wannan sannan kuma a hadisu shafa'a da cikin sahih bukhari mutane za su karzaya wajen annabi nuh suna neman ceto su ce da shi ya nuhu أنت أول رسول بعثه الله إلى Kai الأرض كي يفرقم da ذنب الله يتولوا مثلا النساء wannan mutane za su kawo nan hadisin da suke bukari maza ya kawo a matsayin hikaya a matsayin wahayi da Allah ya masa na abin da zai wakana ranar tasu biya shi ne farkon manzo a bangasa to don haka kenan ashe wannan shi ne zance mafi inganci annabi nuhu shi ne farkon manzo a bangasa kafin shi wato wani manzo ba لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من تورو النبي نوح عليه السلام يزوى كنتانسا فقال يتي يا قومي ولم يأتي يا قومي أما لدن يا قومي فكاو يا يا في إضافة إن قومي دم أي مضاف لي أقول مضاف إليه أن شافي شيء إلى السيادة wannan saboda ibn malik ya halatta a cikin larabci yace waja'al munadan sahha إن أبديا كعبد أبدي عبد أبدا أبديا منادى إن يظن صحيح الآخر munada in ya zanto sahihul akhir karshen ka ba wawu bane ba ya'u bane ba alifun ba munada ke sahihul akhir kamar kace zaid kamar kace qawm kamar kace muhammad wadannan munada ne kowanne sahihul akhir بمعنى ليس آخره ياء ولا ألفا ولا واوا كذا يزن سكون الأرض وسيزن تشير منادى إن يزن أن إضافة سكوى ياء وكان قدامة كتيد سي يا زيدي كاتبتر da ya ɗin kenan ko ka ce ya zaidi ka goge ya ɗin kenan ko ka ce ya zaida ko ka ce ya zaida ko ka ce ya zaidiya idan ka ɗauki ya kaumi ya kaumi ya kauma ya kauma ya kaumiya ya eh, ya halatta ba lallai bane sai mun kawo ya wani ya ya ko mutane na daidai da kace mai ya kaumi ya ko mutane na ko da ya ko ba fita an san da zumunta haka dokar larabcin take haka yake a giramance a larabci ana awance a larabci ubangiji ya ce kawai ya komi annabi nuhu ya ce ya ku mutane na laisa bi dalalati haka da ya kawo kai fa kana annabi nuhu ya ce ya kawo ya ku mutane na wa abudullah ma lakum min ilahin ghayru ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ni ina ce muku tsoron azabar wani ne mai girma قال الملأ من قومه سي sai al-mala'u cikin mutanen su suka ce idan an ce al-mala'u sune ashrafu qaumi manyan gari waɗanda suke da fada a ji sune al-mala'u waɗansu malamai suka ce akan gane al-mala'u idan an je babban majalisi da haɗa mutane da an je an ga suwa za a fara sun kayowa a wajen to sune mala'u yan haye ke kenan sune ba mala'u sauran kuma sune sauran قال الملأ malau suka faɗa min qaumihi cikin mutanensa inna lan taqa da dhalalin mubin suka ce lalle muna ganin kana cikin fata mabayyani ta yaya za ka rika lokaci abota ma Allah shi kaɗai, kar a haɗa shi da kowa kai muna ganin kana cikin fata wanda yake mabayyani قال سيدي يا قوم يا قوم تانينا ليس بضلالة لدي باب فتى تتردني ولكني رسول من رب العالمين نعم منزولي لدى الله ومن يزيد ba matacce ba ne ba mai kira ba ne zuwa ga bata shirye ne ne ubangiji ya shirye da ni don ni in kira ku zuwa ga shirye daga nan kuma أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيد annabi Nuhu yace da su ku balle ku risala ta abu ina isar muku sakon ubangiji na ko da yake risala jami'i ne na risala idan an ce risala sako daya risala sako da yawa ina isar muku da sakonni na ubangiji na domin abin da ya kunshi umarni sako ne abin da ya kunshi hani su ma sako ne abin da ya kunshi ibada sako ne mai cin gashin kanta, abin da yake ce mu'amala ko aqida ta zuci sako ne in ka hada ya zama risala in ka ga ma ka iya tauhidin sa in ka ga ma ka iya faradin sa din zai bada ma'ana daya sai dai ta fuskar riwaya a alqur'ani ana karanta abin da ya tabbata ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uballighukum salata rabbi ina da sarar muku da sakonnin ubangiji na wa ansaku lakum sannan ina mu'amalar ku da ikhlasi shine ansaku lakum ba wai ina yi muku nasiha ba dan sai wani ya dauka cewa nasiha wa'azi da fadakarwa ba ba wannan kadai ba ina mu'amalan ku da kyakkyawar zuciya ina so muku alkhairin da nake so kaina ina guje muku sharrin da nake guje muku kaina shine asalin an-nusr wanda ma'anarsa a larabci al-khulus wato abin da ina kiran kiran ku zuwa gare shi wallahi alkhairi ne abin da duk ko gana hane ku ku tabbatar cewa sharri ne domin ina so muku alkhairi ne makamancin wannan ke so kaina ina ina guje muku sharri makamancin wannan ke guje kaina ne ma ne wa ansahu lakum sannan wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun na san abin da ku sani ba game da Allah subhanahu wa ta'ala tunda ni Allah yana mun wa'ayi wanda ko ake wa wa'ayi ba ya daidai da wanda ba a yi wa wahayi ta fuskar ilimi ta hanyar basira ta hanyar sanin ya kamata a wa'ajin tun an ja'a ku zikirin da rabbi ko shin mamaki kuke yi gargaɗi ya zo muku daga wajen ubangijin ku ala rajulin minkum kan harshen wani mutum cikin ku a zaɓi wani mutum ɗaya cikin garin ku ɗan kabilar ku ɗan unguwar ku kun san tashin su kun san gidansu a turo shi zama mazo wannan shine abin mamaki kun fi so a turo bare kun fi so a turo jinsin halitta ba a turo ko mala'ika ko aljan na yi abin mamaki bane ba turo muku dan adam dan uwanku dan kwa ku fahimtar juna da idan aka turo muku aljani ta yaya za ku yi iya koyi da aljani idan aka turo muku mala'ika karfin jikin shi kaiwa da wasa, ba iri kai bane da nauyi idan har zai zama ne zai jagorance ku a fita yaki to a ce ku mutu a hanya kafin a dawo gida saboda shi aikin da zai yi kuka za ku iya rantsa amma mutum irin wanda karfin jikinsa irin naku zari irin naku gwargwadon iko irin naku shi ne wanda ya iya yi wa kuyi koyi da shi cikin maganganunsa cikin ayyukansa a wa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum mamaki kuke yi gargadi ya zo muku tunatarwa ta zo muku ala rajulin minkum akan harshen wani mutum cikinku? liyunzirakum dan ya ja kunnen ku ku daina shirka ku daina kafirci wani litattaku dan ku kiyaye shirka ku daina yin ta ku kiyaye wata jahannama ta hanyar yin garkuwa da tauhidi wa la'allakum turhamun kuma dan a jikan ku domin idan kun riki tauhidi a matsayin garkuwar ku daga kisan Allah garkuwar ku daga wata jahannama tabbas za a cikin shine ma'anar wa la'allakum turhamun ubangi Allah ya fakar da su suka kare ta shi ce ba ruwan mana abin da ka zuci ka duba daɗin magana da biyu ne shi hazancin magana da biyu amfani da shi hasali ma sun mayar masa da sun faɗa masa bakar magana yana da dama ya rama in ya rama bai laifi ba amma sai ya mayar da kyakkyawa suka ce da shi inna la naraka fi dalala su kuma ce laysa bi dalala walakin li rasulillahi rabbil alamin ta bata ta tarda sai ya korewa kansa bata amma da yace a'a ku ne batattu in ya faɗa haka yayi laifi su ƙarya suke lokacin da suka ce da shi inna la mala'ikatu balala, shi inda zai ce da su bal da zai ce da su bal an tumbi balala ko ne ba ku gaskiya yi amma tare da haka sai ya kore kacin da suka jingina kansa ba tare da ya ce ke sun kasa dan kyakkyawar mu'amala ta annabawa to wannan ana ba mu salon koyarwa ne da mai da'awa inda ya kamata mutum ya zama da zafi ka a zage ka da zafi a zage ni a zage shi to ya zafi kan karama ya zan yi karɓe rama wannan shine abin da ke da wahala da wuya a zage ka karama ba da wuya a zage ni ba karama ba amma so ake mutu ne so ake mutu ne duk wanda kaga ya zage ka ya kasa ba da hujja ne ka kawo hujja ka kore shi ya kasa kawo ka kore na gaban ka kai ka ka ya zai ba zage ka inda zage ka sai ya mai so kike yi buɗa ya rusa shi dai? ya lai shi zage ka dan ya rayu ya zage ka ne don saboda temperature din ta yi zafi ta tare da shi ka je narke din dan sarara ya numfasa sai zage ta, sai maka kage sai mun kage sai masa kage ya ce kaza ya ce wahabiyawa ya zage duk wanda yake so shi shikenan ya samu hutu sai dan gida da an gobe sun ce haddasana cikin sai ka rasu mun da ku bai iya da Ubangiji ta ala ya ce, Sakar da mu sai suka kare ta shi. Fa an jai na mu sai muka samar da shi da sharrin shi. Walladina ma shi da waɗanda suke tare da shi bisa ga imani da aqida. Muka samar da su fi a cikin jirgin ruwa. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا مكتنية وأن تسكت كرية آيوين إنهم كانوا قوما أمين للي سوسن كسن سي متانين إذا سكت da suka بسيا سوني أمين سن مكان سوى بسيا makanta ta zuci ba makanta ta ido ba idanun suna gani amma zuciya su ta makance wa gaskiya shine inna mukana qauman amin kun ga annabi gurin waɗannan takaitaccen ayoyi ne da gani da ke so annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke neman ƙarin bayani sai ya tafi cikin sattu Yunus akwai wani kaso na ayoyi da suke magana kan wato ainihin annabi Nuhu wa qur alayhi nabalu in iz qala qawmi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami wa tunfiri bi ayatina nan ma ba su da yawa amma waɗanda suka fi yawa sun da cikin suratul Hud ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا kuma suna da yawa. ومن يسوكم سنة ديوة كسن ينا ديوة أنا دجنم سيسورة سعراء na ma akwai kaso na ayoyi da suke magana kan annabi Nuhu alaihi salam daga nan cikin suratul qamar akwai kaso na ayoyi da suke magana kan annabi Nuhu alaihi salam daga nan sai suratul nuh alaihi salam sura ce su fitu surar ta surar nuh kaga wannan ai ta tsaci duk za ta bayanin irin kiran da ya wa sa da irin ansa wanda suka masa karshe kuma da yadda Allah ya halaka da su takaitaccen mutanen annabi Nuhu dai yayin uwa musulmi kusan cewa su ne waɗanda aka fara turo manzo zuwa gare su kafin su ba uwa da su da manzo ba kuma kusan cewa mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutane ne waɗanda asalin inda suka hallaka ramin halaka su ya ya zo musu ne ta hanyar salihan bayi salihan bayi da sun tuno da ya bayani su su ne Hud da Yasu da Yabus da Ya'u da Nasra waɗannan mutane guda biyar mutane da sakan bayu masu ibada masu bautar ubangiji yayin da ubangiji subhanahu wataala ya karɓi ransu sai almajiransu da ƴaƴansu da jikokinsu suka ce ya kamata mu yi mutum su mu yi bautan su ko mutum mutum su don mun da tunawa da su in mun gan su sai mu tuna kwazon su da himma su wajen ibada sai mu fara kansu su wajen ibada da bautar ubangiji in mun yi kamar za mu ja da baya sai mu fara himma da bautar wannan shi ne asalin tunanin yin mutum mutumin su da suka yi mutum mutumin su ɗanɗan su waɗanda suka yi ɗin da wannan manufar suka yi suka mutu waɗansu suka zo suka mutu waɗansu suka zo suka mutu da jikokin jikokin suka zo wanda ba su san manufar da ta sa aka yi mutum mutumin ba sannan kuma jahilci ya yi katutu a tattare da su sai shaidan ya zo ya dasa musu cewa ya abin da yasa iyayen ku suka shuɗe baya a tarihi suka yi mutumin waɗannan salihan bayi waɗannan waliyai waɗannan nagartattun bayi ai sun yi haka ne dan su rinka bauta musu su rinka kiran su in suna cikin matsala su rinka roƙon su in sun samu fari kowa ya sauka su rinka neman taimakon su in suna cikin matsatsi sai ya ya kawata musu wannan suka suka tafi da bauta musu sakamakon haka ne Allah ya turo annabi Musa alaihi salam ya zo ya zauna cikin shekara ɗari tara da hamsin wannan shekarun wa'azi kenan wanda shekarun da yayi na kafin wa'azi wanda shekarun da yayi na bayan an halakar da su wannan shekarun da'awa ne kawai shekaru ɗari tara da hamsin alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadha al-tufan min zalim yana musu wa'azi amma suka kiji kullum abin da suke ce juna la tazurunna ajata wa la tazurunna waddan wa la suwa wa la yabusa wa yauq wa nasra kullum kada ku rabu da allolin kada ku rabu da waliyan ku kada ku rabu da salihan bayan ku kada ku rabu da kaza da kaza kaga aslan qur'ani baya zargin wuku da yabus da yauq da nasra saboda ba su da laifi salihan bayi ne su wanda yake zargi waye ya zo ya allantar da su waye ya zo ya ba su matsayi na Allah ya ba shi matsayi na ubangiji shi ake zargi a baya da haka a yau duk wanda ya tabbata a tarihi salihin bawa ne ba a faɗa da shi haramun ne kake wani waliyin Allah wani salihin bawa wani mutum na gari kuma ahlus sunna ba sa faɗa da dukkan wani salihin bawa da ya tabbata salihin bawa ne yanzu akwai mutane na gari cikin waɗanda sufaye suke kaddara su suke ganin mutane na gari irin su Junaid bin Muhammad al-Qawariri zaka samu shekul Islam ibn Juma'a yana yawan magana a kansa yana istishhadi a wani lokaci da maganganunsa irin su Abdul Qadir Jilani irin su Sahal ibn Abdullah Tusturi duka wannan zaka ce wani bartan mutane ne ba abin zagi bane ba amma inda magana take wane ne yazo ya kwace biyayya da za a yi wa manzon Allah ya bayar hannun waɗannan inda ne ba kenan waye yazo ce tunda suna da kalla? in kai kike ya bada da kiraye sunan Allah sai ka kiraye su yan an yi fari in an rasa ruwan sama a madadin da roƙi Allah sai a roƙe su in mace tana buƙatar ruwa a madadin ta roƙi ubangiji sai ta je kadar ɗaya daga cikin su ko ta sai ka sunan ɗaya daga cikin su kaga annabi kisan yake tsakanin ahlus sunna da waɗanda ba su ba tsakanin ahlus sunna da sauran annabi kisan nan ne bilin daga kaga ashe asalan ahlus sunna ba sa faɗa da waliyan Allah ba sa musun cewa ko waliyai ماذا تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الحسنى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ومن أي يسمى تبت من أن الله سالحا بأي علامة تولي تكا تقوى لزور الله إيمان لزور الله ولا يسمى حقيقة علامة تولي تكا أشياء كتن دبا أكا أولياء أبا أولياء أنما أقول ana son waliye ko ba a son su an yi tufaki ana son su ana gina masu ko ba a gina masu an yi tufaki ana gina masu inda saban yake ana da musu ko ba a da musu ba a da musu ana roƙon su ko ba a roƙon su ba a roƙon su in za a fada kira su su ko kana kira kana kira anan ka ci duk wanda ya je yi kai kuma ko wani sabani tsakanin da shi da wannan ba to sai ki yi kwana kwana ya faɗi wani abin da shi ya fi kowa sanin anan muka saba da shi ba sauran wurare ba mun yi a kan akan shahada muna bayan faɗa mun yi tufaki a sallah mun yi tufaki a zakka mun yi tufaki a azumi mun yi tufaki a aikin haji duk mun yi a kan wannan mun yi tufaki alquran kalamun ba minhu wa ilayhi yaqul duk mun yi da wannan minhu bada wa ilayhi yaqul mun yi da wannan amma inda kici kace ya ya za a zo salihan bayi matsayin su alaƙa su da su da Allah ba matsayin kallon su ga ubangiji ba ko kishiyoyi ko mutum da ubangiji ba matsayin shi da alaka su ubangiji matsayi ne na bayi da na mallakin su su din bayi ne Allah kuma shine mamallakin su su din halitta ne Allah kuma shine mahallicin su wanda shine rikici duk kwallon su kuwa ba yadda za a yi wata rana su samu promotion ya kasance sun fita daga karkashin kalma ta al'ubudiyya sun samu na bangare na ila an taka ko rubi gaskiya da kowace ko ta yarda mun da wali muna gina shi muna mutunta shi muna son waliyai ba ma kin su amma kar a roƙi wali sai Allah kar za a yi tuntuɓe a kira sunan wali sai Allah kar a kama zikirin wali sai zikirin manzan Allah kar a yi salatin wali sai salatin manzan Allah kar a yi sallar wali sai irin sallar manzan Allah kar a yi azumin wali sai irin azumin manzan Allah kar a ba hanyar wani wali sai hanyar manzan Allah ina jin magana ta fito biyu saboda haka kaga inda aka yi zuwa da mutane a al'umma kenan da wanda da ya kusa da ya kusa da nasara da waɗannan mutane ne da salihan bayi amma suka rika rikici la ta kunna ta ولا تظن ودا ولا سواء ولا يغوث ويغوث ونسرا ومن ce wa kada adallu kasira wala tadrin zalimin illa annabi ne ce la tadrin zalimin ya ubangiji kar ka kara azalimi komai illa dalalan face bata da haka idan ka wadancan ayoyi cikin surorin da na ambata suratul yunus suratul hud suratul qamar suratul nuh alayhi salam suratul shu'ara sauran sunan da ya tantance inda ana

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وإلى عاد أخاهم هدى lafazin ila adam kaga jaru wa majrur yana da alaka ne da arsalna wanda za a kaddara ta ba ambace ta ta fuskar lafazi domin lakada arsalna ta wakilce ta arsalna ila adam akahum huda mun aiko zuwa ga adawa don uwansu annabi hudu alaihi salam wato ad kabila ce daga cikin kabilu na larabawa wurin zaman su shine al-ahqa al-ahqa wuri ne karshen yankin kasar Yaman wurin da ake kira Hadramaut wanda ya haɗu yau da wata mahaɗa ta kasar Oman ko da cikin kasashen yankin Gulf wato wannan wuraren suna ake kira yankin Hadramaut ko kuma yankin Al-Ahqaf wuri ne mai sahara wanda take da tudu bayan tudu haka na sahara shine Al-Ahqaf yanzu kar a ka'a da kaza an gara kaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Aka Adam shine annabi Hud alaihi salam. وإلى آدنا أخاهم هودا من tura annabi hudu alaihi salam ya zuwa ga adawa an ce a kawun dan uwansu ta wace fuska domin suka ce dan uwansu na kabila tunda addinin shi daban nasu daban ba wai dan uwansu na addini ba dan uwansu na addini ya zama shi ma ko dai yana bin tasu gargajiyar ko kuma kace duk sun musulunta wanda kuma kinsa su ya nuna musulunta ba halakar da su ake ashe ukuwa din ba ukuwa diniya bace ba nan ukuwa ce wato damawiyya idan ya halatta ce haka a larabci ukuwatun nasab ce ukuwa wace ta dangantaka ko ukuwa ta kabaliya ta gari ɗaya ko kabila ɗaya ma'ana ashabu mudan dan uwansu ta fuskar kabila ko ta fuskar gari kala yace da su ya kaumi ya ku mutane na kar ku manta abin da muka faɗa a can ya zama faɗa a nan wajen ya kaumi ko abudullah malakum min ilahi ghayru ko ta dama ubangiji ba ku da wani abin bauta bisa da cancanta sai shi afala ta wani shin ba za ku tsorace ubangiji ba shin ba za ku rike garkuwa tsakanin ku da fushinsa ba qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi sai mala'u waɗanda suka kafirce daga cikin mutanen suka ce inna la raqatu safaha Da mu na ganin kai kana cikin wauta a cikin shi da safaha wauta karancin tunani karancin hankali rashin sanin ya kamata kana da tunani irin na yara wa inna lan kuntu min mana cikin kai din kana cikin magarauta kace dan Allah bakar magana da ake fadawa annabi cikin annabi mun zo cikin wannan kawai shi kuma sai ce da su ya kawo ya kuma mutane na ne sai safa babu wata takardar ku kallon da mutane su ni din ba mahaukaci bane ba wawa bane ba ba gidajen mutum bane ma bai ya ce fal ku ne wawaye ne sai ce a ni fa ba wawa bane ba ya kore wa kansa wuta din walakin ni rasulun da rabbil alamin kadai manzo ne ni halittu rabbi ina da muku da sakonnin ubangiji na wa ana amin ne din mai nasiha ne a gare ku bayyane ma'ana mai bayyana muku da dukkan dukkan alkhairi ne ba tare da koye wani sashi na alkhairi ba da sun za ku ci moriyarsa mai gargadin ku ne da dukkan wani sirri da san cewa in kun aikata shi ko kun faɗi shi zai kawo cikas a cikin rayuwar shi ne ma'anar wa'anar anar nasi amin lalle ni mai nasiha ne amintacce wato gare ku yace da su ne أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين نعم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتي فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم شن ما ماكي كيف أن جاءكم ذكر من ربكم tunatarwa ta zo muku daga wajen ubangijin ku a lara rajulin minkum akan harshen wani mutum cikin ku Yau yunzira kun dan ya gargade ku ya ja hankalin ku wannan shi ne abin mamaki wazkuru ku tuna ku gani isja'alakum khulafa yayin da ubangiji ya sa ku kuma zanto mamaya halifofi min ba da kawai nufin, bayan wani mutanen annabi nuhu wato kaga wannan ya nuna annabi nuhu ya fara zuwa sannan adawa suka wa za da kuka kalli basar kuma ubangiji ya tsara muku daɗi a cikin halitta Sai da za da ya yi muku ƙari kalkalka a cikin halitta basar ya yalwata mu ya zanto kun fi mutanen annabi nuhu ƙarfin jiki kun fi su girman jiki to amma bambancin da ke tsakanin mutanen annabi da adawa ta fuskar halitta ba bambanci ne bai girma irin wanda wasu da tattafan suke kawowa a kisas isra'iliya ba domin sukan kawo kristoci masu girma suka ce ai adawa mutane ne karti masu tsawo da girma dogon cikinsu ya kai zira'i ɗari don gajeren cikinsu su ne mai zira'i sittin gajeren mai zira'i sittin wanda duk kristoci ne isra'iliya ba a Allah biha min sultan ba haka bane ba tunda hadisi ya tafi cikin bukari cewa mafi girman mutane na ba'ana wa kana tulu da zira'an tsawon sa zira'i 60 kuma tun da kansa ake rage halitta har zuwa kan yau tun da kan annabi adam ake rage hawa to ya wani zai zo a ce ga wani da yana cikin adawa ko su dawa ya kai zira'i dari kaga ne girma da adam din yau da kaso shi da aka zo aka yi kisra iwa cikin unuk wannan aka ce dai jiki shi ruwa kawai sai ya tsare girgije ya duba a sha girgizan ya wuce saboda tsawon shi wani mutum ga wannan duk kisoshi ne marasa asali amma sai da karanta a wajen tafsiri mutane suna kambara waɗansu zuwa kuka kuma ba kai ne ne ba su da asali cikin addini wani kuma ba su da asali cikin addini sannan kuma ku ce wai idan ya ji yunwa idan ya haka cikin teku da hannu zai ɗebo karkashin ƙasa sai ya ɗebo kifi idan ya haka sai ya kasa shi da zafin rana to shi ne da duk da a cikin tafsirinsa yace kaga ta ba su sani ba cewa ita rana ba ta zafi na tana karin kanta asalin zafin rana din ita idan haskenta yadda ke sa to sai kasar ta haifar da wannan zafin ba da ranar yake da haka tana ƙara yin sama kana ƙara samun sanyi ko da ta haka abin da ya kalan addinin musulunci sun gaba da koyo ba da sun yi bincike mai yawa tuntun in ikas amma ba zafin ta bane wannan zafin da kuke ji ba na ranar bane duk za ta zafi ranar lafiya na musamman amma dai wannan ba zafin ta bane ka hau sama ka kana ƙara yin sama kana ƙara samun sanyi ne ba na dai wanda da kun karku gaskiya ubangiji ya ba su gina jiki ya ba su kare ya ba su karfi fasuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah kan ku da Allah kun tafi mun dan ku godiya a gare shi sawabi ce suka ce aji ta na lina da Allah wanda yanzu ka zo mana ne wai dan mu bauta ma Allah shi kadai kar mu hada shi da kowa wa nazara ma kana ya'budu na? mu kyale abin da iyayenmu suka kasance suna kwatantawa Ka atana bima ta'ina to ka kawo mana abin da kake nuna alƙawarin zai same mu na azaba in kunta min as-sadiqin in da gaske ne kana cikin masu gaskiya azirin wannan tsawa na rasul kunya da suka kai masa sai Allah ya ji قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء آبائكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين وأنجيناه والذين معه برحمة إنا وقطعنا دابر الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين قالت النبي هود عليه السلام سيدي رسول قد وقع عليكم من ربكم ريس وغلط حقيقة وقع عليكم من ربكم ya auku ko ya ba akan ku daga wajen ubangijin ku rijisun azaba gaba da ku fushi kusin Allah ya ba kan sannan azaba da ubangiji ta sauka ya ce da su ba ko wa ba'a da ma'anan ba tun kafin abin ya faru ya ce musu ya faru na saboda tabbas ne an riga an faɗa masa ta wahayi za a halaka da mutanen sa a tijarilun ne fi asma'in sa bai ta kuma yanzu za ka rike musu da ni da jayayya da ni cikin waɗansu sunayen nan. ko ne kuka sa musu suna antum abakum ku da iyayenku ko da kuka taru kuka sanya wa kuka suna sannan kuka ce yana amfani da ba wahayi ne ya tabbatar da kuma ko ne kuka taru da kanku yanzu ka ga duk rigimar da ake da mutane kenan sai mutane su taru su bai wa wani abu suna su bai wa wani mutum suna su ba shi matsayi su da kansu ba da nasin ba da gyararren tarihi da musulunci ba tarihi shi mutumin kansa kawai sai su ba shi suna su ba shi matsayi su kirkiro kristoci su kewaye shi da shi kuma shi rasa tsoratar da mutane da da shi su ce alkhairi yana cikin danka sharri da cikin saba masa in an bi shi a in an saba masa an balo an shiga uku an mutu an lalace kawai su sa an kore su ta yawo cikin gari su yi yi irin ta shaidan in mutane su tsoratar da yake a yasa kuma yadda suke yi shi ne ba yadda za a yi masu irin wannan su shiga irin wannan tamu da idan ya shiga irin wannan ba zai fara su ba na shiga da ta zaka jami'in na ya shiga da ta zaka malamin jami'a dan boko saurayi wane ne ya zama ka tsoro amma idan mutum ya shiga wata ta kwanta kama ya sa riga ta masa kama ya yi rawani da ba wani rawanin a hannu wani a wuya wani a tafi kan dole ya tsorata da mutane dole in kai shi ka tsorata to sai ka ga ya bambanta kanka sai ka tsorata sannan mutum ya wani dogon tarbi ya nuna alaika na aslan to to kaga anan gurin ne ko idan ka tambaye ni Allah ya ce ka kira ya da ɗan yatsun ka da annahun nan mustambata ta goma kiyama ɗan yatsun za su magana ranar tashi kiyama حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقة أول مرة وإليه ترجعون kaga sai a tsoratar da kai akan abin ka ji tsoron abin da ka kamata ka ji tsoron shi wallahi ni dai ba na ji tsoron shi ana ko alama kai ma ko ko ta ji tsoro ba a tijaji da zai a ra'ayin sammai tumuha kwanan ka musu da ne cikin sunayen da ku ne kuka musu suna an wa aba ku ko da mahaifanku ma an zara Allah biha min sultan alhalin Allah bai saukar da hujja a kai ba fanta ku jira ku gani eh, in ni ma ku min al muntaziri ni ma ina nan cikin masu jira ne da ku fa an jai na ku ubangiji ce sai muka cece shi muka samar da shi wanda zai na ma abu da rahmatin minna shi da wanda suke tare da shi da rahmatin minna da rahman muka ceci annabi da alaihi salam shi da wanda suke imani tare da shi kai da masu kai ne duk suke suka kare daga nan za ku gane a yankuwa wallahi matukar kana kan gaskiya kana kan tauhidi na gaskiya ka ƙato a tsakanin ka da mahallacin ka duk yadda mai gini zai kai ba da zai cuta da kai a iya samun ta wani lokaci dan Allah ya kankare maka wani zunubin ka amma dai a tayar da kai kasa wannan ba haka bane ba fa sayakfika Allah wa huwa samiul alim ubangiji zai iyar maka su ya isar maka su da lokacin da suke kulle kulle da daddare kana gaci lokacin da suke jaye-jaye kai kana bacci amma a wannan lokacin ubangiji baya bacci la ta ku da suna ta wala shi azzalimi ya hana idan ta bacci dan ya zalunci wani bai san ba wanda ake zalunta shi kuma ya fice da Allah Allah ko baya bacci tanamu aynayka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi laqtanabi kai kana ta barci wanda ka zalunta idan sa biyu yana addu'a cewa ya ubangiji in ne maglubun fantasir sun fi karfi na ba don kai ba ubangiji shi ko lalle na da sanin da yake ba nan sai ki da sai su yi su yi yasin da rubar su yi wace ce wace ce wallahi idan kana yi yasin da rubar billahi da wata rana za ta koma kanka ina faɗa ma gaskiya فأنجيناه والذين معه برحمة منا na قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا muka yanke gadon bayan waɗanda suka karyata ayoyinmu wa ma kanu mu'minin ba su kasance cikin mummune ba abin da muka faɗa zama daidai Allah ba mu